بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد انتي عن سوهني حلقة شلدن غاري دي تيالي لا إله إلا الله يتعى دقبن ننجي شلي بمعنى نسيها شلي نتيري شل تنبون جيني كارن شل تنبون كرم تي نن تطرق زن لا إله إلا الله دقبن ننجي شلي زن كارا la ilaha illallah n puyã nir malla sharati nima di zal kpana di malla zal kpana dibaayopoin sharati nima dibaayopoin ka lala sharati nim ŋɔ maa yi ka ŋun dihi tabili la ilaha illallah bee ŋun yɛlli ni n ti yɛn suhi ni a la ilaha illallah ma di pala din na pale to di zuɣu ma biya ti ma a tibili ka gbulisi tibili ka n lee baŋsira ka dama e tɔɣu shɛli ni yɛri ŋo maa karin shɛli ni karini ŋɔ maa amana nyɛl tima ka nyɛ amana nyɛl taa ni ti diili ka zaŋ tumtuma tuma kam mina zaaha nin ti pali tabi aljanna puuni naawuni niŋ ti ka tari naawuni zom mina nan bɔɣu n tiɛha suun di tuuli sharati n nyɛ alilm di tuya ni niri kam ŋun yɛ la ilaha illallah ko mi di gbunni ka o mi yɛ tɔɣu shɛli ŋun yɛli o maa di gbunni to di kan duma na ti tali lana ko o دلرني ناو نتلني فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك هل زن شان دباغو زو يعني ناو ندبل نا بانما كدما نون ناوني لا إله إلا الله توما كالوش البلو نتنير جم جمبنا يلمغلي وزن أجم زاهتي وزن أسه زاهتي وزن أمان زاهتي إلا الله فاشي بنام دا زاهدوما فاشي ندوما ناون كونكو gansmo ajima puuni gansmo ajima puuni ada duwa nima zaŋ tila wo konko to zona a yɛri la ilaha illallah kam miri gbunni sharati din pahi ayi dini n nyɛ alyaqin alyaqin bi ma'ana a dihi tabili kamar la ilaha illallah shɛli an yɛri ŋɔ maa a tili yɛlimaŋli ka dihi tabili ka zilisigu ka a di yɛli la ilaha illallah maa ka zilisira de yella ila illallah ka zesir ka dama duuma so biɛl luɣu shɛli polo yaha n tu naa suhi n tu naa jɛm n tu naa bo sɔŋsim wo sani ka ilaha illallah ka suhuri ŋun naawuni ka mali zilisigu to di zuɣu aliyaqiin dihi tabili miri ka zilisira duma naawuni titali na wan yɛli ti alkur'ana ni innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillah thumma lam yartabu innama almu'minun ange mu'min nima bantin duma na wo yelmangle banin ye nin vog shaba bantin duma na wo na talla no tumo yelmangle duma na wo na tahye to shelna adini busul zakan na wo tahna nti yel ti chele yango ka ti che nang yango ka ba nang ka ti ka ti nang lala nim maa ban tin duma naawuni ni o tuŋo yɛli maŋli anabi yɛliba di niŋdi ya ŋɔ duma naawuni jɛli ka bi niŋ ka tiŋ ka chɛli doli ya soli ŋɔ duma naawuni soli n bala ka bi dolli thumma lam taabu bayan di nyaanga ka bi zaŋ zilisigu niŋ bi suhuni bi ka taraddud bi ka taraddudaad bi maana bi ka chaŋ ka n nangon zilisira n mali shukuk bi kali lam taabu lam yashukku bi bi zilisira وجاهدوا في سبيل الله kana la tom nyɛ ninvuɣu shɛba ban tuhiri n duma naawuni soliŋɔ zuɣu n duma naawuni tuma yi zani ban yɛn yina ti tumli n duma naawuni o de o soli n bɔŋɔ di mali wahala ka bi dolli di ka soliŋɔ alkhairi bɛ dinni ka bi niŋ arsiki ka bi yɛn yihi n doli naawuni ka bi yihi doli wula ka bi yɛn niŋ wa jahadu fi sabilillah ka tuhiri n duma naawuni soliŋɔ zuɣu naawuni soli zuɣu mi tuhubu mi di balibu balibu galisiya pam mabiya jiŋa ka a mii di ba naawuni ka a tuhuma naawuni soli zuɣu ka a tuhuma mabiya sɔŋla a mabiya naawuni soli zuɣu ka a tuhuma a sɔŋla adiini musulunsi ka di chaŋ tooni o soli zuɣu ka a tuhuma adiini maa bɔrila ŋɔ ka a niŋli ka a niŋli ti musulin bɔrila ŋɔ ka a niŋli ti jahadu fi sabilillah la ba naawuni soli zuɣu ka tuhuma to di zuɣu mabiya din pahi ata sharati din pahi ata dini n nyɛ alqabul alqabul a yɛli la ilaha illallah maa ka a diili la ilaha illallah ma ka diile bi maana di yɛlli ka di nyɛla di bɛla sambanni zaŋ niŋa daaligi funi n diili n shiri tumdi di tuma la ilaha illallah ma biya di malila sa ka ni la ilaha illallah ka vil eh, la ilaha illallah ma ni mɔa ka ci yɛlli kam eh, din niŋ mɔa ka ci yɛlli kam ka chɛn ti niŋdi li domi a yɛli nin duma naawuni n nyɛ naawuni duuma ka luɣu shɛli polo shee naawuni alkabul adi ma kadi table ndile nshir tumde la ilaha datuma torosog ma biya dagba ma la dalire kanduma na ni innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun da yana yi la ilaha illa kamal gilman kai lalla na ona ya shon wada kane subhanallah ta'ala allah amma yaquluna uluwan kabira na shon kane la markanin lala ترزو إنهم ننفغ الشبه كانوا إذا قيل لهم كفرنا ما ملا برا يلبا لا إله إلا الله نا كلغش البلو انتو نير جم جنبنا يلمان لشين دو مناوري يستكبرون أن يكبنا نن جلمان كي نان لبرنياغا لا لا لا تنغونا دي بات دوما نغوما لا تكو جمسو ترزو القبول دنن باهي أتا شرط دنبه أنهي شرط ما بوني دنن الانقياد ayyan la ilaha illallah ngoma kadwal la ilaha illallah ngoma dan puhana tun shale bi ma'ana la ilaha illallah dan bor shale ka nan dale bi ma'ana al inqiyad dwalle dwal la ilaha illallah ma tuma la ilaha illallah dan mallatuma eh da tuma puni shale ne kamar na wannan tayne wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu zan ma ban shakkam tingun bin nam da za duma na wanzu hatum la ilaha illallah tuma ka tuma Yin de zan abin shakkam tubu ila Allah nan ya tuba labin duma na wansa ne da nan ya tuba lab bu'a ne da nan ya tuba lab tihne da nan ya tuba lab ku'a ne da nan ya tuba labe loshel polon duma na wanna tatawa yadda na karafu ne bin sha'adin fanawo ne auna ne anibu ila Allah nan ya tuba irji'u ila Allah bi tauba nan ya tuba labin duma na wansa ne kazan iban shakkam za ha inti gomman namna za ha duma waman ahsanu dinan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin torozo ma bi musulmi da ayana man bongo ma torozo dan pa ata dan pa hay ay dan pa anahi dan pa anu dan ngi as-sidqa as-sidq bi mana ayya la ilaha illa allah ma kar shirni la yel man le ka yele ab yella la ilaha illa ma kar yela shirka ma niraba nin ka nyɛ ka yɛna la ilaha illallah man dihi tabili ka dama naan kani n tu ni jɛm jɛmbu ni yɛlimaŋla faashee bin namda zaa duuma din ŋɔŋuna aba mali din ŋɔŋuna aba mali ma biya a suhun duma naa naawun ku garga duma apa musulmi apa musulmi musulmi yɛri la ilaha illallah ka dihi tabili ka tili yɛlimaŋli ŋuni nyɛ musulmi musulmi yɛli ni muhammad rasulullah ka dihi tabili ka dama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duma naawun tum n shiri nyɛ ŋuni nyɛ musulmi toro da gbama la dala da dala yin duma nauna tala na yal alqur'ana puni alif lam mim ahasiba an-nasu آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ترزو لليل وما نري يلي مبيا أكايا ننشم دمنا أنا تلام بلا نلهرا نندي يلا ديهم تبلي كرنيلا أيلمي ka di nyɛla yɛlimaŋli di a de bi aso ka a yɛli ka yɛli ŋɔ maa naawuni zuɣu a yulim booni nyɔri a mi naawuni ni yɛli yi ninsal nima i kuli tɛhara ka daŋ ma naawuni kuli nam kab bahina ka man na won ma mba dahinya n baŋ yi puuni ninvuɣu so ŋun man ni o ti ma naawuni yɛlimaŋli ka di nyɛla yɛlimaŋli ngoma yɛlimaŋli pay a din pahi yobo din nyɛ al-ikhlas gamme gansam duma naawuni ka gahamo jama a sũgma ka pag pag neele a yen ka pag neega a niya nangma niya sũma ka gasn وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين تجان سن جماعة دم ودن با أي بوين دنيا المحبة دنيا أي لا إله إلا الله دشو ناشر زن لا إله إلا دوما كاني لوكش البول تنجم فاشي ونم نزار دوما كيور ناوني ayan yuma yuma na won zo yuma na won mamma ka yuwo jama bi mana ka yuwo daba amina na won tan ne yele alquran puni wa minan nas man yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah na won zom tan mbo na won nang mata na won zom tan mbo to zo nakal sharatin ma ay pon shilnguma de yikanin sale puni wannan la ilaha illallah aina hanan la ilaha la shiratin huma kane ala ilaha illallah ma da paladan pale haza billahi tawfiq wassalamu alaikum wa rahmatullah